A'udhu mina minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Ya uwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkamu da wannan lokaci, barkamu da wannan rana. Fatan yan uwa suna cikin goshin lafiya. To muna muku fata barka barkamu da wannan rana. Insha Allah ya uwa yau ma kamar kullum muna dauke da wani sirri mai matukar amfani kamar yadda kuka rubuta muku akan cewa samun kuɗi wato ainihin na ban mamaki idan kana so ka samu kuɗi insha Allah ga hanyar da zaka bi insha Allah aya ce ta cikin ta alkur'ani wato ainihin sura ce ta cikin alkur'ani ita zamu mu ba ku sirri a ta ga hanyar da za ka bi domin ka yi wannan aiki insha Allah a sami biyan bukata amma mai idan ya kasance zuwan ka nuna gyara a sura TV shine zuwan ka na farko muna maka barka da zuwa na gida kada ka manta da ka dore ka danna mana wannan alama ta ja ka danna kararrawa ta sama kenan da zarar mun sabon sirri insha Allah da shigo maka wayanka ka tura ƴan al'umma domin su amfana da wannan sirri abin da ake so shine ana so wato ainihin ka samo turare amma turaren da ake so ka samo shine za ka shafa a jikinka ne kafin ka yi aikin shi ne wasu suna kiran shi da suna kiran shajaratul aswad wasu kuma wato ainihin shajarul aswad suke kiran shi amma mai duk ɗaya ne idan ka je ka ce a baka shajaratul aswad ko kuma shajarul aswad to duk za a baka shi ne dai insha Allah kowa dai da yanda yake lafazin shi insha Allah shajaratul aswad ko shajarul aswad insha Allah baya wuce ɗari biyar baya wuce ɗari biyar za ka je ka same shi baya wahala insha Allahu sai a baka ka kula a baka garanti a baka mai kyau original insha Allahu sai ka shafa a jikinka idan ka shafa a jikinka to sai ka zo ka yi sallah na raka a biyu to sai kuma ka zo wato ainihin ka fara yin wannan wuridi za ka yi wato ainihin idan ka yi bismillah to sai ka zo ka fara karanta alhamdulillahi rabbil alamin za ka karanta ta dubu ɗaya ar rahim dubu ɗaya maliki yawmiddin dubu ɗaya na abudu wa iyaka na sta'in dubu ɗaya eh, surat al mustaqim dubu ɗaya Allah ladina al'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin shi ma za karanta shi dubu ɗaya to haka za ka yi har ka gama kowane aya dubu ɗaya za ka dinga karantawa insha Allah shi ne da muka duba ayan guda bakwai ne a ciki to kowane dubu ɗaya za a karanta shi idan an gama insha Allah na an kammala aikin in San samu ne ka yi kamar kwana bakwai kana yi in kana so abin ya kara yin ƙarfi yin ba ka tunani insha Allah wani kan samun arziki ne ma'ana ka samu kuɗi insha Allah ka rike wannan dan ka tura yan al'umma domin su masu amfana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode sosai sai anjima